ba yadda za kai bayanin zuhudu ba ka gama gangana imamul hassan albastar ba kusan ku kalla kullum tunda muka fara ina jin ba ranar da ba a kawo wani asalin nan sai ka ji kana ciki allazi na hun fi salati mukashu wallazi na hun ma'anin lagu yi mu'aribuna wallazi na hun lizzakati fa'iluna wallazi na hun lifa gujihim hafizuna illa ala azuwajim au ma innan lazina amanu da aka siffanta wallazina kaza kai ta gwada kanka da su kana gani shine falya'rid nafsuhu alal qur'an sannan mutum ya dauko miyagun sufofi da alqur'ani ya ambata na wasu su mai wala tuti kullu hallafin mahinin dinnan hammazin masha'in binamin manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da zalika zalim an kana zamalin wa banin ka ɗauko su zarni wa man khalaqatu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda ka ɗauko tarihin annabawa da al'ummatansu annabi nuhu hmm, da jama'arsa halayensu ka ɗauko annabi salih da jama'arsa da halayensu ka ɗauko annabi hudu da jama'arsa da halayensu annabi ibrahim da jama'arsa da annabi isa alaihi salam shine falyarid nafsuhu ala alquran mutum ya gwada kansa ga alqur'ani zai gane ko shi waye hmm? shi yasa wannan asarin al-imam al ya kawo shi a cikin littafin sa akhlaqu ahli alquran kaga alaqar sa da shi ya ambace shi a cikin akhlaqu ahli alquran wannan asari zai iya zama Hassan kuma dama wa'azi ne حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن هلال يعني الوزان كينا إيه شي هلال إيه؟ شينا الوزان عن عبد الله بن عقيم قال سمعت عبد الله بن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث ها؟ عبد الله بن عقيم يتي ناجى عبد الله بن مسعود ينا تشيوه bada bil yamini qabla al kafin abdullahi dan mas'ud ya faɗa mana magana sai da ya rantse da Allah ya ce wallahi wallahi ma minkum ahadun illa sayakhlu bihi rabbuhu ce wallahi babu wani ɗayan ku face sai ya keɓanta da ubangijinsa kama ya khlu ahadukum bil qamari lailatal badri kamar yadda ɗayan ku yake keɓanta da wata a daren badari wato sha uku ko sha hudu ko sha biyar in ya fito wani na ganin in ya kai waɗannan kwanakin wani na cewa matsa ko wani na cewa ban gan shi ba to kowa sai ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki haka sun ya daga nan sai Allah ta'ala sai ya ce wa ɗan adam ibna adam ya kai ɗan adam ma garraka bi me ya huɗe ka game da ni يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك كو فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك ميرو لدك جمد الله يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت يا كي دان أدم مي كي أيتي دشي أتشن أبن دكسنين إلي الإمام أحمد ibn hanbal rahimahullah yana faɗi yana cewa duk wani hadisi da ya karanta da izinin Allah ya aiki da shi hadisan musnadul imami ahmad dubu ashirin da wani abu ya ce duk hadisin da ya karanta da izinin Allah ya aiki da shi hadisi ɗaya kasa aiki da shi hadisi ɗaya ya ce an aku fara kiban ya ce shi ne in yi ɗawafi a ina kan abin hawa wannan sunan na kasa yin ta ita kaɗai shi ita kaɗai ya kasa yi al'imam abu dawud ya ruwaito ta a cikin kitabun zuhud shi wannan ita kaɗai ya kasa amma duk abin da ya karantar to ya aiki da shi wane mutum ai ba a haka nan ba kawai ya zama imamu ahli sunna wani jama'a يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين يا كيد أدم ميك أمسى ومن زني ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال ماذا أجبت المرسلين شان آية ماذا أجبت المرسلين كو to wannan wannan duka magana ta ibn mas'ud tana da magoya baya eh tana da magoya baya sannan kuma sanadinta duk mazajen la ba'sa bihi duka mazajen har zuwa eh, shi ukaim ibn abdullah ba wani malami wanda za a ce gabaki ɗaya ba za a karɓi ruwayarsa ba to kun gani amma an ruwaito wannan ƙaunin marfu'i sai dai bai tabbata ba eh, bai tabbata marfu'i ba saboda a cikinsa akwai ishaq shi kuma majhulun ne la yu'raf daga wannan wa'azi ne babba abdullahi dan mas'ud yake mana kowa ya kansa tanadin lahira haddasa in kana tuno yin wannan abu wasu rigingimin da ake a duniya duk ba za ka yi su ba wallahi ba za a yi ba wasu rigingimin shugabanci rigingimin makamai rigingimin duniya duk in kana karanta waɗannan al'asarul muraƙiƙatu lil qalb zan saka ba za ka shiga ciki ba za ka ƙyale wa 'yan duniya duniya su je su ta watan da ita suna suna suna abin nan ɗin saka ba za ka yi gogori da su a ciki ba da kuma wahala ake sha a ji haushin juna a yi gaba a yi ruku a zuciya a yi ta damuwa saboda duka ba wani abu saboda duniya دنيا دا هدوس وفناء شيتا فارميا كاريا هكا بلا haka bala bahaushe yake cewa حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال أبو الدرداء سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يتشي هويمر بن زيد inna akwafa ma inna akhwafa ma akhafu idza waqiftu ala al shine lallai abinda nafi jin tsoro idan na tsayo a gaban hisabin Allah an yi kada a ne alimta fama za amilta fi ma alimta hmm? mun karanta shirin nan satin da ya wuce sagiduna abu ya ce inna akwafa ma kafu, mafi girman abinda nafi jin tsoro wa waqaftu ko wuqiftu idan aka tsaye da ni ko na tsayo alal hisabi domin a min hisabi an yi ƙalali a ce mini ƙad ka kayi ilimi fama da alimta fi ma alinta to me kai aiki da shi a cikin abin da ka koya wa an ilmihi fi ma'amila bihi sai an tambayi mutum ilimin da ya yi aiki da shi an tambayi mutum iliminka da ka koya mai kai wal qur'anu hujjatul laka aw alayka ce qur'ani zai zama hujjar mutum ya ja shi ya kai shi aljanna aw alayka ko kuma ya zama hujja a kansa a karanta masa a ce gashi kai aiki da wannan bai yi ba sai a tafi da shi wuta shi yasa al-imam ne jauzi yakan yi kuka in ya karanta irin wannan fashi da kuka ya ce ya Allah maɗaukakin sarki ka tona min asiri a gaban waɗanda suke gani na mutumin kirki a duniya kaga wannan tashin hankali ne kuma hadisi ya tabbata wasu masu karantarwa hadisi a cin bukhari amma kunta tanhana an kaza wa kaza amma kunta ta'amuruna bi kaza wa kaza yace kuntu amurukum wala a'tamiru wa anhaakum wala antahi sai in ce muku ku yi ni ban yi sai in hana ku ni kuma in je in yi kaga musiba ce to shi yasa ba ba ilimin ba idan kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fa musibatu azamu in baka sani ba musiba in kuma ka koya ka iya musiba ninki biyu eh. shine suke fadi ai akan magana suke cewa yughfaru lil jahili marra ay yughfaru lil jahili 70 marra ma la yughfaru lil alimi marra abinda jahili zai yi so 70 sai a yafe mushi amma malamin idan yi so daya ba za a yafe mushi ba saboda ai shi ya sani حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رجل من الأنصار وانا رجل من الأنصار مما لم يسكت شيء الغالب أنه عبد الغفار ابن القاسم ابن قيس الأنصاري شيني رجل ده سيدي كما ينا لداموه malamai da yawa sun ce maturuki عن يونس بن سيف قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت أبا الدرداء يقول إن شر الناس عند الله عز وجل منزلة يوم القيامة متمن ديق شر مسوسي أوجن ألا غلا غرا عالم لا ينتفئ بإلمه ما لمن دبي أمباني دا إلمين شبا قال جن إلمي غا شغالا ينزهت تاكن وسني با في غا سني شغالا ga sani ga shagala sun sani amma ba sa aiki da iliminsu Allah ya tsaye mu Allah ka sa ba ma ciki hmm. wata addu'a da Sheikh Muhammad Hassan hafizahullah yake yi yace Allahumma la taj'alni jisra ya ce kakka mai kakka sa in zama gada hmm. ya an-nasu alayya mutane su zo su ta wucewa ta kaina sun ma'ul fi jahannam daga baya a tattara ni a cire ni ga baki dai a jefa ni wutar jahannama malali ai kamar gada yake shi yake nuna mutane hanyar da za su hausa tsira kamar yadda gada take zama matsirata daga fadawa cikin kogi to idan malami ya zama yana karatu ya karantar ya sani amma ya take sani ba fa ana nuna maka cewa nan kuma malami ba zai kuskure ba ne kuma shi ba ma'asumi ba ne a malami ba da isma amma alal aƙalli ya riƙa kwatantawa zai kuma yi kuskure zai yi kuskure to ya fara ji a ransa cewa in yi kuskure ba mutane ba za su ba shi uzuri ba ya sa wa kansa wannan ka'ida cewa mutane ba za su ba shi uzuri ba kuma ba za su yafe mishi ba ko ba haka mutane suke ba to ya ji a haka in yana jin wannan a ransa to shi kuma zai riƙa kaffa kaffan abin da zai jawo masa har ba za su ba shi uzurin ba to balle wannan zamanin namu wanda wata tafiya ce aka kirkiro tuntuni muke faɗa ta musamman aka ba da kwangilarta yadda za a yi abin da suke ciwo iskatun rumuzi iskatun rumuz ya zama malamai gabaki ɗaya a kau da su daga saha ya zama ba su da faɗa a ciki a cikin al'umma domin duk duniya duniyar musulunci har yau har gobe ba mu sani ba dai ba masu faɗa a ji kamar malamai babu inda ake yadda ba wasu mutanen da mutane suka yadda da su kamar malamai to sai aka samar da wannan tafiyar kamfen ne na musamman na ispatun rumus ya za a yi a tafiyar da a kada malamai su zama ba su da fada a cikin al'umma ya zama 'yan duniya da 'yan nanaye su ne masu fada a ji yasa za ka ga a ƙasashe da yawa sai a ɗaukaka 'yan fim a kan malamai 'yan fim da mawaƙa da makiɗa sun fi malamai eh, sun fi malamai haka ake ɗauka shi ce Allah shi kyauta to kuma sai a yi ta ƙirƙiro da wasu abubuwan da malaman za su afka sannan kuma zamaninmu ya fi kowanne haɗari domin akwai waɗanda shigege suke yi wa malanta wallahi yadda ka san kowane ɓangare na sana'a akwai shigege to haka ɓangaren malanta ma akwai shigege wanda su ba abin da ya dame su su zubarwa da sana'ar mutunci ba wani abu bane a wajensu duniya ce a gabansu hmm? shi ke to in an bigi jaki a bigi taiki akwai masu yi wa waɗannan masu jawo wa al'umma wannan musiba Allah ka tsare حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان الثوري عن خالد بن أبي كريمة قال سمعت أبا جعفر قال ابن صاعد أبو جعفر هذا يقال له عبد الله بن مسور الهاشمي وليس بمحمد بن علي أنا سيبن بن تامك با محمد الباكر بني من قال كما شيما بهاشمي يعني سننس عبد الله بن مسور شيني أبو محمد ده domin abu muhammad so tarin an yi itlaƙinsa kuma musamman a yi nisbarsa zuwa ga banu hashim to ana nufin wa Muhammadu al-Baqir ne to nan ba shi bane wannan Abdullahi ibn Miswar ne Abdullahi ibn Miswar shine Abu Muhammad yaqulu a rajulun ilan nabi sallallahu aka ce ya ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallama wani hadisin bai da inganci domin shi wannan Abu Abu Ja'far din ba Abu Muhammad ba Abu Ja'far eh, shi Abdullahi ibn Miswar din nan eh, mutumin mada'in ne Eh. asalinsa ba hashimi ne ne amma rayuwarsa a mada'in mada'in ta iraki kuma mutahamun ne bilkadi eh, mutahamun bilkadi ana tuhuma shi da ƙarya bi wab'il hadis ma hmm. ya ce wai wani mutum ya zo wajen musamman faƙala barakallahu li musulmi na fika ya ce Allah ya yi wa musulmai albarka ta sanadiyarka fa khussani minka bi khassati khairi to ka keɓe ni da wani abu na alheri daga gare ka ƙala sai aka ce manzon sallallahu ya ce masa a mustausin anta hmm urahu qala salatan qala na'am a mustausin anta kana neman a maka wasiya ne aka ce ya ce masa so uku ƙala ijlisi ya ce zauna idza aradta amran fatajabbar an ibatahu wannan ba sai an ce annabi ya faɗi ba idan za ka yi abu kai nufin aikata wani abu to fa ta dabbar hu ka tsaya kai tunani a game da sakamakon abu in magana za ka yi aunata me za ta dawo da shi idan aiki za ka yi ka bari ka ga ire firarrakin nan da 'yan jarida suke wa mutane in baka shirya ba kai sannan idan kana da wayo sosai idan ɗan jarida zai yi fira da kai ka rubuta mashi tambayoyin da zai ma ɓarai da gaske kuma wani zubin su kansu wasu yan dukkanin baya akwai wani shiri da muka ɗaya a wani wata kafar yada labarai haka muke ne nake rubuta tambayoyin da za a yi kuma mai an koɗin daɗi to na faɗa kuma jinsi sai ya zama wani iri ta ko ya ko ji ba eh. suke jin daɗi kau da shi wata kama fiye da 'yan jarida anya an yi zaman arziki tana da ƙarfin zuciyar da za ta iya amsa wa 'yan jarida mijinta yana kwance ba a kau da shi ba akwai damuwa to duk waɗannan abubuwan gyare-gyare ne na zamantakewar mu da muke yi ga sanan dai Allah shi kyauta fata dabbar aki ba ta ka tsaya kai tintinti dama wannan shine tadabburi ai at-tadabbur an-nazru ila a awaqibil umuri yawwa shine tadabburi yana da bambanci da tafakkur domin at-tafakkur ya yakunu eh, an-nazar ila bidayatil umur ko mabadi'il umur to amma at-tadabbur shi kuma shine ne an-nazru ila a awaqibiha tintintini ne zai zama sakamakon abu kaza shine ta fa in kana khairan fa amdihi idan ka tabbatar da alheri ne zai zo maka da sakamakon to ka zartar wa in kana sharran fantahi in kuma sharri ka fahimci zai da maka to ka hannu kakka aikata haka wannan ba manzon sama ya faɗa ba magana ce ta hikima mai kyau kuma wannan kowa ya kamata ya wa kanshi wannan wa'azi إذا أردت أمرا فتدبر آكبته فإن كان خيرا فأمضه وإن كان شرا فانتهي حدثنا الحسين قال أخبرنا عيسى بن يونس أن خالد بن أبي كريمة مثله يوم زوخ الشمبابي وقلت أنا يوم تو يوم من كيك الشمبابي sai kuma babi wani babin mai kwankwasa kwakwa zuciya babu ma ja a fiman talabar ilma li'arazin min duniya Allah ka sa ba mu ciki Allah ka tsare mu Allah ka sa ba mu ciki to wannan shine Allah shi kai mu majalisi na tara wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdika